Gwamnan jihar Legas a Najeriya Babajide Sanwo Olu ya yi kiran a zauna lafiya bayan da sojoji suka yi harbi kan masu zanga-zanga a unguwar Laki da ke jihar Legas a yammacin Talata. Rundunar sojojin ta karyata rahoton nan. Sakamakon farko na gundumomi hudu cikin 38 na zaben shugaban ƙasa a Gini da hukumar zaɓe ta fitar ya nuna Alpha Conde na gaban abokin adawarsa. jakadiyar majalisar ɗinkin duniya a libya ta ce tana da ƙwarin gwiwa tattaunawar da ake yi tsakanin ɓangarorin da ke faɗa a ƙasar za ta kai ga cimma tsagai tsagaita wuta tsohon shugaban burundi pierre biyoya ya ce bai yarda da hukuncin ɗaurin rai da aka yanke mishi ba game da kisan shugaban da ya maye gurbinsa shugaban kenya uhuru kenyatta ya yi kiran yin gyara ga kundin tsarin mulkin kasar da zai inganta tsarin zaɓe don kare tashin hankali da ya dabaibaye zaɓuka da yawa